Bismillahir Rahmanir Rahim. Tsutsar nama ita ma nama ce. Babi na hamsin da hudu. Yake dawo mata a rai. Tamkar yanzu komai yake faruwa. Alhamdulillahi sati biyu kenan da fara mai da akalar al'amura na sashen hajiya babba. Tun ina ɗari-ɗari har na fara sakin jikina. Na yi tunanin hajiya mamma ko sauran matan gidan. Wani zai hana. amma sai na ji shiru. Sai ma ja na da Hajiya Mamma ɗin ta fara yi jikinta a yanzu, don ta daina min faɗa sosai. Aikin sashen ta ma idan na je yi iya bedroom take cewa na gyara kawai. Don al'amarin nata na ɗan bani mamaki har dai na tattara na watsar da tunanin. Allah ne ya amsa addu'ata. Na fara samun sauƙi daga kowa. Abin da na fara fahimta ga lalurar Ummi shine. tana ƙarfafa ne a duk sanda Auwab ya shigo inda take, ko kuma ya ma zo gidan zan ce, don a kwanaki ukun nan da yake a gidan gaba ɗaya mun kasa gane kanta. Yau da safe har ciwo ta ji mini da ƙyar aka fito da ni a wajenta. Dalilin hakan ne ma na yini a sashenmu da zazzaɓi, shi ne nake kwance har yanzu. Ban samu ɗagawar jikin ba sai dare. Kwanciyar ce ta ishe ni na tashi na fito. Shiru sashin don kowa har ya kwanta. Har na zauna a falo sai kuma na tashi na fita gaba ɗaya. Ko ina akwai haske a gidan, kai ka ce rana ce. Sai dai babu hayaniya mai ƙarfi. Don wanda ma ba su yi barci ba duk sun natsu a ɗakunansu. Tsamin da jikina ya yi ya sa ni ɗan fara tattakawa ko zai sake mini, duk da ina kwaɗayin zuwa na duba Ummi. Sai dai babu yanda zan yi, don yau ɗin kam zuwa kusa da ita haɗari ne babba. Cunkushewar zuciya da son mantar da kaina damuwata ya sa ni na gadin ɗin gidan. Shi kam akwai ƙarancin haske a cikinsa, amma ko ɗar ban ji tsoro ba. Na samu kujera na zauna ina mai ƙurama korayen ganyayyakin cikinsa da ƙarancin haske ya saka su yin duhu ido. Kamar daga sama, na ji ana wata ƙara mara daɗin ji. Gabana ne ya faɗi. Sai kuma na fara jin sambatu da ke fita da wasu irin kalamai marasa daɗin saurare. Neman rikicewa na yi, da sauri na kai hannu na toshe kunnuwana. Ban san adadin mintunan da na ɗauka ba a haka kafin na buɗe kunnen. Yanzu kam shiru babu ihu. Sai magana ƙasa-ƙasa da ake yi cikin raɗa. Miƙewa ne cikin sanɗa na nufa inda nake jin maganar. Hango mutane tsaye na yi, mace da namiji. Namijin na ƙoƙarin saka ma macen kaya a jikinta. Ya sa ni lafewa jikin fulawoyi. Cikin shagwaɓa macen ke faɗin. Wallahi ni na faɗa ma ban gaji ba. Me yasa yau duk ba ka son kasancewa da ni ne? Ko dai ka samu wata ne a cikin sabbin masu aikin nan? Da ɗan kaushin murya namijin ya ba ta amsa da, Me yasa kike da zargi ne wai? Kin san fa menene matsalar? Muhammad na gidan nan, ke me yasa ba kya lissafi ne? Ki je sai da safe, ba na son damuwa. Magana ta yunƙura za ta sake yi masa ya ɗaga mata hannu, sai na ga ta faɗa jikinsa ta rungume sa. Ni ko tun da ya ambaci Muhammad zuciya ta ke wani irin rawa, don kuwa a bakin mutum ɗaya ne nake jin sunan nan, kuma ɗansa kawai yake kira da shi wato Awwa. Inna lillahi wa inna ilaihin raji'un. na faɗa cikin rawar baki sakamakon ganin wanda zuciyar tawa ke ayyana min. Fa tare da Siyama a gadin suna aikata zina. Kasa ƙarisawa ne sai ma wani irin kuka da ya kufce min. Dole na kai hannuna na toshe bakina, har sai da suka fice sannan na durƙushe a wajen na yisa. Wannan wani irin zubar da mutunci ne. Mutum mai daraja da kima kamar fa a ce yana bin masu aiki. Kai ya Arrahaman, gaskiya ya kamata na san tarihin wannan gida, ko hakan zai taimake ni wajen fara rarraba ƙarya da gaskiya, tare da kallon kowa na gidan nan da siffarsa. Bayan kamar tazarar mintuna ashirin da fitar su sannan na fita, sashinmu na yi nufin komawa. Amma sai na ci karo da Mama Balki, da alama daga sashen namu ta fito. idanu ta waro sosai a kaina sai kuma ta kama hannuna cikin sauke ajiyar zuciya tana tambaya ta daga ina haka yaya jikin naki ba dai sashen hajiya babba kika koma ba kaina na shiga girgiza mata hawayen da nake makalewa na kufce mini sake tashin hankalinta yayi babu shiri ta ja hannuna siririyar hanyar sashen su da mijinta ta bi da ni. Sai ga mu a madaidaicin falon su da yau ne shigowa ta cikin sa na farko. A saman kujera ta zaunar da ni ita ma ta zauna. Sai da ta bani ruwa na sha sannan ta fara jera min sabuwar tambaya. Kaina na girgiza mata kawai, tare da faɗin, Mama babu komai, amma don Allah idan ba za ki damu ba ki bani tarihin wannan gida a yau. Ɗan Jim ta yi kamar mai nazari, sai kuma ta sauke ajiyar zuciya da faɗin, “Wani abu ne ya sake faruwa kuma?” Kamar zan faɗa mata sai kuma na fasa, saboda kwaɓar da zuciyata ta yi mini. “Babu komai mama, kawai dai ina son ji ne, saboda na san ta hanyar da zan bullo wajen taimakon Ummi game da wannan ciwon nata.” Nan ma shiru ta yi, kamar ba za ta tanka mini ba. Kafin ta nisa tana mai jinjina kanta. Zan sanar miki duk abin da na sani Kandala, saboda har ga Allah tun ran da na fara ganin ki a gidan nan, zuciyata ta sami natsuwa da ke. A kuma kwanakin nan da kika yi na gwada ki ta hanyoyi da dama. Ban ga wata alamar cin amana ko kasancewar ki ba mutuniyar kirki ba. Amma duk da haka ina roƙon ki ki riƙe min dukkan abin da zan faɗa miki amana don Allah. sannan zan taimake ki da abin da zan iya domin ganin mun yi wani yunƙuri a kan Hajiya Babba, ko Allah zai sa mu dace. Na gode Mama. Alonso, a ƙun haure daga ƙasar Spain zuwa Najeriya. Bature Bature, Balarabe Balarabe, ga shi nan dai ba mu san takamaimai ɗan wani ƙabila ba ne ko yare. kawai dai daga ƙasar Spain ya zo. Abin da kawai kowa yake kallo a tattare da shi shi ne, ba shi da alaƙa da Afirka sam. Alonso ba Musulmi ba ne ba, ba ya kuma jin Hausa ko zo na kashe ka. Daga Turanci sai yaren Spanish. Da farko harkar kasuwanci ce ta shigo da shi ƙasar Najeriya. don yana kawo irin dish ɗin nan da kwanuka kala-kala da mutanen da ke jere da su. kafin a hankali ya samar da wajen yinsa a nan cikin garin Legas, Ya ɗauki yaran mu aiki, yana kuma koyar da su, sannan a hankali kamfani ya fara bunƙasa. Kafin cikar shekara biyu, duk raren da ya hora sun gama ƙwarewa, har su ma suna koyar da wasu. Adams shi ne kusan babban yaron Alonso saboda ƙwazonsa. ga biyayya da yake wa ubangidan nasa tamkar yaya da ƙani. Duk da kuwa Adams na da mata a can ƙauyensu da ke Kano mai suna Kwanar Mashi har da ‘ya'ya biyu, don neman kuɗi ne ya kai sa garin na Legas. Kyakkyawan halin Adams ya sa Alonso yanke hukuncin kai sa ya ƙaro ilimi a can ƙasarsu ta Spain. tun da ya faɗa masa ya yi sakandare, sai dai bai kammala duka ba saboda matsala ta rashin kuɗi ga nauyin iyayensa da matarsa da dukke a kansa. Alonso shi ne ya saka Adams dawowa da iyalinsa da mahaifiyarsa na lagos da zama, tare da saka yaransa biyu mace da namiji a makaranta, Nafisa da Ma'az, sai ciki da matarsa take da shi tsoho. Ganin a yanayin da take lanso ya ba ma adam shawarar tafiya da ita, amma sai mahaifiyarsa ta hana, ganin haka ya sa a lanso neman wacce za ta kula da ita matsayin mai aiki, saboda mahaifiyar Adam ba ta da wani ƙarfin yin hakan saboda tsufa, sai dai duk wacce aka kawo sai a samu matsala saboda masifar matar Adams, don mace ce a zababbiya matuƙa. Rabi'atu yarinya ce budurwa da ba za ta wuce shekaru goma sha shida ba, diya ce wajen mai abinci da ke gab da Kamfanin Alanso, kuma duk a wajensa suke cin abinci. Ta yi matuƙar sabo da Adams har ma wasu na ganin ko son juna suke, sai dai sam ba haka ba ne ba, Allah dai ya haɗa jininsu ne, kawai kasancewarta yarinya na natsattsiya, mai hankali, ga ilimin addini da girmama na gaba da ita. Ba Adams kawai ba, kowa a gurin Rabi'a na da kyakkyawar alaƙa da shi, har shi kansa oga kwata-kwatan, wato Alonso. Ganin tafiyar Adams na matsowa ga matarsa ta ƙi kwantar da hankalinta ta zauna lafiya da masu aikin da ake ɗaukar mata, sai Adams ya roƙa Rabi'a a kan ta dinga zuwa tana ɗan mata gyare-gyaren, kafin a samu wata. Babu musu Rabi'a ta amince, don akwai 'yar kyakkyawar alaƙa tsakaninta da matar Adams ɗin a dalilin kai musu abinci da take kullum gida, saboda ba su fara girki ba. Fara aikin Rabi'a bai fi da sati guda ba Adams ya wuce ƙasar Spain bisa ƙoƙarin gidansa Alonso. Bayan wucewar Adam, Rabi'a ta ci gaba da ɗawainiya da matarsa Uwani, har Allah ya sauke ta lafiya. Ba wai ba ta mata masifar ba ne ita, kawai dai tana da haƙuri ne sosai, shi ya sa kowa ke ganin babu matsala. Bayan haihuwar matar Adam da wata biyu wani rikici ya taso, don zuwa yanzu kanta ya ƙara wayewa, ta yi sabbin ƙawaye, duk wahalar da Rabi'a ke mata da jaririnta da sauran yaranta biyu, ta rufe idanuwanta ta yi mata rashin mutunci, wai tana soyayya da mijinta ne. Rantsuwa sosai Rabi'a ta shiga yi mata tana kuka a kan ita ba ta da wata alaƙa da Adam face ta mutunci kamar kowa, amma Sam sai ta ƙi sauraron ta, har ta kai ta da fusata ta watsa mata ruwan zafi da ke a kan risho da Rabi'a ɗin ta ɗora, za ta mata girki. Hankali ta shi aka kwashi Rabi'a zuwa asibiti. Alhamdulillahi, an yi sa'a ƙunar ba ta yi nisa ba, don ta iya hannunta zuwa gefen ciki ce kawai ta tashi. Ta fuska Allah ya taƙaita mata wahala. Hankalin Alonso ya tashi, don haka ya shirya matar Adam da yaransa biyu su ma ya tura su ƙasar Spain, inda mijinta ke karatu. Shi kuma ya maido tsohuwa mahaifiyar Adam ɗin gidansa, don ya yi alƙawarin kulawa da ita har su Adam su dawo. Yar shaƙuwar da Rabi'a ta yi da tsohuwa ya sa bayan warkewarta, ta ci gaba da zuwa gidan Alonso tana mata hidima, duk da kuwa an ɗauka mata masu aikin. Rayuwar yarinyar da kyawawan ɗabi'unta ya fara jan hankalin Alonso kanta. A hankali sai ya fara sanya ma duk motsinta ido idan ta zo gidan. Tun tsohuwa ba ta lura ba har ta fuskanta. Tausayi ya ba ta sosai. don ta san da kamar wuya a ba shi auren Rabi'a tun da shi ba musulmi ba ne, amma dai tana kan masa addu'a ita ma na Allah ya shirye sa, ko don kyawawan ɗabi'un da Allah ya azurta shi da su, za mu iya cewa Allah ya amshi addu'ar tsohuwar a kan gaɓa, don kuwa ran da Alonso ya gaga da daurewa ya amayar ma Rabi'a sirrin da ke a ransa, ta tabbatar masa ba zai yiwu ba, saboda addini ya bambanta su. A ranar ya musulunta. Wannan al'amari ya yi matuƙar yi wa tsohuwa daɗi, don haka ta sanar da Adam ta hanyar talfon da ake amfani da ita a lokacin, kuma sai a gidan ma wane da wane, shi ma sosai ya tsanta kansa a farin ciki mara misaltuwa, don dama burinsa ke nan. Musuluntar Alonso da ya koma Ibrahim Khalil bai sa Rabi'a ta amince da shi ba. har sai da ta tabbatar ya yi tuba ne domin Allah ba don soyayyarta ba. Biki aka yi na bajinta, duk da kuwa kowa bai san iyayen Alonso Ibrahim Khalil ba, sai Adam da ke a can yana karatu. Shaidar da ya bada a kan asalin Alonso Ibrahim ya sa ba a zarfa ba bincike ba aka ba shi, ko don Musulunci da ya amsa, ai ya zama ɗan uwa. Rayuwar Rabi'a da Ibrahim rayuwa ce mai sauƙi da ƙayatarwa. Ga tsohuwa a gefe na ƙara ɗora su a kan kyakkyawar turba. Shekarar su ɗaya da aure ya ɗauke ta suka je ƙasarsa. A can suka iske Adam da iyalansa. Sosai Adam ya nuna farin cikinsa, sai dai ga matarsa san ba haka ba ne ba. Banda harara da kallon banza babu abin da take bin Rabi'a da shi, har sai da Rabi'a ta tattara ta ta watsar ita ma, sannan ta sha jinin jikinta. Satinsu biyu suka dawo Nijeriya. dan Ibrahim ya riga ya saba da rayuwar sabuwar ƙasarsa, dawowar Shu da watanni biyu iyayensa suka samu ibtila'in gobara suka ƙone ƙurmus, dole ya sake tattara Rabi'a suka koma, cikin tashin hankalin, sai dai zuwan nasu bai canza komai ba, don an yi ta ta ƙare Ibrahim ya rasa halinsa. Wannan shi ne dalilin dawowarsa Nijeriya gaba ɗaya, Adam ma ya dawo shi da iyalansa. har lokacin kuma Rabi'a ba ta taɓa ko ɓatan wata ba, haka ma matar Adam, ba ta sake haihuwa ba tun Abdullahi. Dawowar Adam ya sa Ibrahim sake sakar masa ragamar kamfani sosai, aiko cikin amincin Allah sai sake bunƙasa yake, har sun fara buɗe wasu reshukan a jihohi, kwatsam sai ga Rabi'a da ciki. musalta farin cikin Ibrahim da su Adam da suka zama ahalinsa a yanzu ma ɓata lokaci ne. Haka aka shiga jelar tattalin cikin nan, har Allah ya sauke ta lafiya, aka haifo ɗiya mace kyakkyawa mai tsananin kamanni da mahaifinta. Yarinya ta ci suna Ummu Hidaya, kamar yadda Rabi'a ta buƙaci a sanya mata. Duk wani gata Ummu Hidaya na sa ga kowa, sai dai hakan bai hana Rabi'a tsayawa a kan tarbiyyarta ba, don haka ta tashi yarinya mara kwaramniya, ga kuma gatan iyaye da na yayu. su Ma'az da a yanzu su take kallo matsayin zuri'ar iyayenta. Tana da shekara hudu Rabi'a ta sake samun ciki, nan ma an yi farin ciki matuƙa. Cikin na da watanni biyar tsohuwa mahaifiyar Adam ta rasu. Ibrahim ya ci kuka, don sai ma ka ɗauka ita ce ta haife sa shi ma. Haka ma Rabi'a ta shiga ɗimuwa. Ba a gama kukan mutuwar tsohuwar ba mahaifiyar Rabi'a ita ma ta yi azdan ta rasu. Ai sai Rabi'a ta ƙarasa birkicewa, don ba ta san kowa ba a danginta a duniya sai mahaifiyarta, don bata da wayo take mata nacin sanin ina babanta da 'yan uwansu, don daga ita sai ita ta buɗe ido ta sani a Lagos, sai masu taya su aikin abinci, amma bata sanar mata ba, ga har rayuwa ta ƙare, sam lafiya ta ƙi samuwa ga Rabi'a, ga cikin na matuƙar bata ta wahala kwarai da gaske. A haka dai aka kai watan haihuwa da ƙyar, sai dai kuma ranar haihuwa an ta shan fama, haihuwar ta zo da gardama, ganin za a iya rasa ta ita da abin da ke jikinta? aka yanke shawarar yi mata CS. Allah sarki rayuwa, kana naka ne Allah na nashi, don kuwa ana fiddo ɗan Rabi'a daga ciki ta ce ga garin kunan ita ma, cewa Ibrahim ya gaba ɗaya. dan ta kai sai da aka kwantar da shi asibiti shi ma. Kwanan jinjiri biyar a duniya shi ma Allah ya amsa abinsa, shi kenan komai ya ƙare, komai kuma ya tsaya ga Ibrahim. Daidai da harkar kamfanin ma ya tattara ya watsar, sai Adam ne ke kulawa da komai. Gaba ɗaya rayuwarsa ya tattara akan kan Ummu Hidaya ne, shi ke mata komai, sai mahaifiyarta da aka ɗauko aiki domin kulawa da ita. a lokacin, amma hatta barci a tare suke yi, har sai da ta kai shekaru goma sannan ya raba musu wajen kwanciya. Zuwa yanzu ya ɗan fara hakura sai dai babu abin da ke saka rayuwarsa a farin ciki sai Ummu Hidaya, musamman idan ya ganta a farin cikin ita ma. Ita ko in dai tana cikin mu yaran masu aiki tana wasa, za ka same ta cikin walwala da yawan fara'a. gata yake mata da cikakkiyar tarbiyya mai ƙayatarwa, tare da fara koya mata harkokin kasuwanci daban-daban, tun ma ba ta fahimtar komai a kasuwancin har ta fara ganewa. Tana da shekara goma sha bakwai a duniya, ta kammala sakandare, zuwa yanzu ta zama budurwa, sai dai yanayin ta da siffar ta da bai kama da na baƙar fata ba, ya sa sam ba ta da wani jikin girma. sai dai akwai ilimi, ga tarbiyya da natsuwa. Ba ta da yawan magana sam, idan ka ganta tana surutu sai da babanta ko Ma'az Dan Adam na biyu ko direban Ibrahim. dan Allah dan annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciya hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba. Wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji ba a sa ta da hannu ba a sa ta da hannu da sirinji ake matsata. ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar in ba ku ƙaramin misali mallaka ce da take da mahadi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba. Domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku. Ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta ya kuma yaudare ta ya sadu da ita kuma ya ƙi aurenta to don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin ta matsa a gabanta ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu bakar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu. Idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan Hajiya Mira, za su iya tuntuɓa ta ta nambar waya kamar haka: 070 45 76 76 86 ko kuma 090 31 81 06 24.